yanwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama muka sake dawowa domin ci gaba da karatu wani littafi mai albarka wato littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ke karanta da mu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam littafin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya wallafa idan ba a manta ba muna cikin mukaddimar sa da bayanan sa game da wannan littafin nasa kamin fa ka cokan cikin littafin ya kawo a maganganun a'imma wa'inda suke jagorori ne manya-manyan malaman sunna na duniya guda hudu din nan ya fara kawo mana maganganun guda uku biyu daga cikinsu wato imam ah, malik imamu abu hanifa imamu shafi'i Ahmadu ibn hanbal to ya kawo na abu hanifa da imamu malik a satin da ya gabata akan na imamu malik muka tsaya to na uku ɗinsu shine imamu shafi'i wanda shine za mu tashi a kansa a yau inda yake cewa الشافعي rahimahullah imamu Shafi'i. allah ji kansa da rahama وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب أما إمام الشافعي رحمه الله to hadisan da aka samu a wajensa game da wannan qadiya cewa idan hadisi ya tabbata bi wannan hadisi a ajina shi magana idan hadisi ya inganta ita ce masabarsa cewa dole ne a bi hadisi manzo Allah dole ne aji magana kowa wanda ya saba maganar manzo Allah so irin wannan maganganu sun yi yawa kwarai da gaske a cikin maganganun da aka samo daga imamu shafi'i kuma maganganu masu yawa masu daɗin ji in ji muhammad nasiruddin al-albani ɗaya daga cikin maganganun an samo su da dama cikin wajensa da kuma atba'ahu da mabiyansa aksaru amalan biha wa as'adu kuma mabiyansa suna kokarin aikata aiki da wa'annan maganganun nasa cewa idan hadisi ya inganta to za su aji wannan maganar ta malamin nasu su yi aiki da maganar hadisi da dama cikin mabiya bayansa suna da wannan fahimta Allah biya ta'ala, ya ba mu ikon aiki da wannan magana ta farko da aka samo daga imam a shafii ita ce inda yake cewa mamin ahadin illa wa tasabu alaihi sunnatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ta'zubu anhu yace babu wani mutum face wani lokaci wata sunna za ta iya bacce masa wata sunna za ta iya kuce masa wani hadisi zai iya mantawa da shi babu wani mutum wanda ke, ke zama kullum a duk halin da yake hadisi na cikin kai ne babu hadisi da zai manta da shi babu wani lokaci za ka manta da wani hadisi sai ka bada fatawa sai ka tuna a ah, ashe ko kai kuskure domin akwai hadisi na can ka manta da shi yace babu wanda ba haka yake ba fa mahama qultu min qawlin yace to saboda haka duk lokacin da kun ga ji na faɗi wata magana aw asaltu min aslin ko ni dauko abu kaza nake shine asali shine tushe kuma fihi ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu kuma aka samu hadisi daga manzon Allah wanda ya sha bamban da abun da ni faɗa na cewa wannan shine magana daidai ko wannan shine asali to fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa qawli to magana kan wadda za a dauka a aiki da ita ita ce magana manzon Allah kuma ni ma kaina ita an magana ta ko da kun ga magana ta ta saba ta manzon Allah anan to ban san da wacce ta manzon Allah ba shi yasa ta saba saboda ka ni ma kaina yanzu ko ban gane shi ba to na fatau ina can tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to kaga wannan magana ai mai dadi ce kuma ta fito daga bakin Abu Hanifa a Imam Shafi'i rahimahullahu na uku kenan cikin a'imma al al-mujtahidina sannan maganarsa ta biyu yana cewa ajma al musulmuna ala anna man istabana lahu sunnatan ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha li ahadin musulman duniya duka sun yi ittifakin cewa duk mutumin da sunna ta bayyana gare shi cewa ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karara to baya halatta fa gare shi yanzu ya bar wannan magana li qawli ahadin don magana wani mutum kowane ne ne ko haka musulmai suka yi ijma'i ba malamin da ke ce ma ya halatta ka bar maganar manzo Allah don malamin ka ya faɗa babu wannan malami a duniya duk ijma'in malaman duniya ne cewa maganar kowa ana ajiyewa saboda ta yi karo da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ijma'i ne ba wai sabani ne baka ji a ijma'i ne kenan biyar manzo Allah shine wajibi in ji Imamu Shafi'i haka kuma imam shafi ya sake faɗa a maganarsa ta uku da muhammad nasiruddin albani ya kawo wannan littafin nasa na sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo magana ta uku ne ke cewa idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati rasulillahi wa da'u ma qultu imam shafi yake cewa idan kuka ga wani rubutu cikin littafi na wata magana a littafi na kila littafi al'ummu domin shi fi shahara a wajensa kuma ya yi wani rubutu wanda ba shi ba amma dai duk littafi na dai kowane irin littafi ne wanda ni ni rubuta shi sai kuka kuma lalle abin da ni rubuta ya sha karo da na manzo Allah to faqulu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina baku umurni kai tsaye ku je ku yi faɗi magana ku yi magana ku yi goyi bayan maganar manzo Allah wada uma qultu ni ko abin da ni faɗa ku bashi ku dauki na manzo Allah ku yi aiki da shi wa fi riwayatin a wata riwaya ma abin da ke cewa fattabi'uha ku bi wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala taltafitu ila qawli ahadin kar ku kuskura ku waiwaya ku kallo wata magana ta wani wanda ba ta manzo Allah ba ko wane ne ballin tamani da ni da kowa ku aje maganar mu ku dauki ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine muke ta gaya muku dai malaman suna akwai adalci tare da su suna dora ka ne bisa ga hanyar manzo Allah ba suna dora ka ne bisa ga sabani sunna manzo Allah ba kuma suna baka umarni cewa idan ka ga sunnan manzo Allah ya sha bamban da nasu to ka aji na nasu ka dauki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka sake samowa kuma daga Imam Ash-Shafi'i har yanzu magana ta hudu kenan yace idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi idan hadisi ya inganta to shine masabata kun ga irin wannan magana ai ta gabata a lokacin da muka zo muna bayani game da maganganun imami na farko shine Abu Hanifa kuma a wannan lokaci na gaya muku cewa dukkansu an samu wannan magana a wajensu cewa idan hadisi ya inganta to ita ce masabar su duk inda kaga hadisi ya inganta idan kai kana biye da masabar Abu Hanifa to ka dauki wannan hadisin kai aiki da shi wannan shine masabar sa idan kana biyar masabar Imam Malik kaga hadisin da ya inganta dauki hadisin kai aiki da shi wannan hadisin shine masabar Imam Malik idan kana biyar masaba shafi'i to sai kaga hadisi ya inganta to sai kai aiki da wannan hadisin wannan hadisin shine masabar imam shafi'i haka idan kana biyar masabar ahmad ibn hanbal kana hanbaliya kenan to idan kaga hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in maza maza yi aiki da wannan hadisi wannan ya nuna kenan kai mabiyin imamu ahmad ne kai mabiyin masabar ahmad ibn hanbali ne dukkan masabobin nan kwata-kwata in ka ga hadisi yi aiki da su wai kar ka ɗauka cewa idan ka yi aiki da hadisi ka saba masabarwa ne a'a ba masabar da ka saba ma hadisi masabar kowa ne dukkan malaman kwata-kwata masabar su hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda idan kana biyan masabar kowa kake biyan masabar su alhamdulillah da ka ga hadisi dauki wannan hadisin ka aiki da shi kana na akan masabar ka domin masabar malamin ka ne kenan wannan shine abin da suka wada saboda adalcin su na'am sai magana ta biyar shi imamu shafi yana cewa antum a'lamu bil hadith war rijal minni fa idza kana al hadisu sahih fa alimuni bihi ayyi shay'in yakunu kufiyan aw basra aw basriyan aw shamiyan hatta adhab ilayhi إذا kana sahiha wadarana imam الشافعي رحمه الله yana magana da ɗalibinsa Ahmadu ibn Hanbali Ahmad ibn Hanbali yana cikin ɗaliban Imam Shafi'i kamar yadda Imam Shafi'i yana cikin ɗaliban Imam Malik kamar yadda Imam Malik yana cikin ɗaliban Abu Hanifa duka ne wa'annan malami ne zuwa ga ɗalibinsa malami ne zuwa ga ɗalibinsa to Ahmad ibn Hanbali ya yi karatu ga Imam Shafi'i to sai ya zan yanzu Imam Shafi'i sai ya ce masa kai Imam Ahmad kahi ni sani hadisi kuma kahi ni sani hadisi tabbatacce kahi ni sani rijal na hadisi mazajen da ke cikin hadisi isnadi kahi ni sani isnadi to abin da nake bukata gare ka idan aka samu hadisi tabbatacce ingantacce to sai ku gaya muni ko ya hadisi yake kar ku ji tsoron gaya mini ko kar ku ɓoye mini ku yi maza maza ku gaya mini kawai ku gaya mini kofiyan hadisi an samo shi daga cikin malaman kufa ne ta hannun malaman kufa au basuriyan ko ko an samo shi ta hannun mutanen basura au shamiyan ko an samo shi ta hannun mutanen sham siriya kenan to ku gaya mini ni ban damu ba ban damuwa da ina hadisi ya fito a'a shin ya inganta duk malamin da ya kama hadisi inda ya inganta to ban damu ba sawa'u dan kufa ne ko dan basura ne ko dan siriya eh, sham kenan hatta azaba ilayhi sai in je ma wannan hadisin da ya inganta idza kana sahihan in dai hadisi ya inganta to ne ita ce kawai babban manufa ta in dai samu hadisi ta da na samu hadisi ta kai kawai canza na kawai ku gaya mun kawai to kaga wannan babban adalci ne wanda aka samo daga wannan babban malami imam shafi'i rahimahullah sa ne a hali yanzu kuma kaga ya zo ya gaya masa magana tan tagaryar gaskiyar yace kun yi ni sani hadisi wanda wannan yana da wahala ka same shi cikin malaman mu hali yanzu mutum ya zo ya kira ɗalibinsa ce to wani kafi ne sanin abu kaza kila kafi ne sanin tafsiri kila kafi ne sanin nahawu kila kafi ne sanin abun da ya shafi wato hadisi kila kafi ne sanin abun da ya shafi tarihi ka kira malamin ɗalibinka ka gaya masa haka ka ce ina buƙatar ka taimaka mini a wannan ɓangare idan ka samu hadisin da ya tabbata kawai ka kawo mini zan aje na ra'ayi sai in biyo na hadisi to kaga su ba sa da girman kai amma mu yanzu to sai wanda Allah ya tsare ake idan hadisi ya tabbata suna kun yi sani hadisi sai ake kuma gaskiya ta ya faɗa wannan magana da kaji imamu shafi ya faɗa ita a haƙiƙanin gaskiya imamu ahmad wa'annan eh, a'imma al'arba arba al-mujtahiduna dukkanin su ba wanda ya kai shi sani sunna shi yasa da ya tashi rubuta littafinsa sai rubuta musnad wanda ake cewa musnad na imamu ahmad wanda wannan littafin duk wani littafin da kasa yana ɗauke da hadisai masu yawa babu littafin da ya kashi yawa mausu'a ne na littafai mausu'a ne na hadisai ba wai ana ana akwai ingantattu ciki akwai inda ba su inganta ba da ya kawo duka amma da ma bai yi ma sharadin cewa dole abin da zai kawo sai ingantacce ba amma da yawan hadisi hajam ɗinsa to babu littafin da ya kai shi girma kaga su imam bukhari imam muslim su tirmizi ibn majah da wani ne duka ko kwatan kwata ne ba su kai ba da ya tashi rubutawa to wannan shi yasa masani hadisi ne masani hadisai ne malami hadisi ne wannan yasa malamin sai kira shi abu eh, imam shafi yake mai to kai ne sani hadisi kuma gaskiya ce saboda ka idan kun ga hadisi kuma kai ne sani mazajin hadisi abin da nake gaya muku ku je duk hadisin da kuka tabbatar da ya inganta ku zo ku gaya min yana gaya ma ɗaliban ba wannan wannan shine magana sa ta biyar cikin maganganun da aka samo daga Imam Shafi'i rahimahullah abu na shida cikin ababin da aka samo daga Imam Shafi'i yana cewa kullu mas'alatin suhafi fiha al-khabaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naql yace dukkan wani hadisin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen malaman hadisi in dai hadisi ne ya inganta a wajen malaman hadisi bi khilafi ma qultu kuma ya zo da saɓanin abin ni na faɗa ko a ta ko a ra'ina fa ana raji'un ana hafi hayati wa bada mauti na koma ma wannan hadisi lokacin da ina da rayuwa ko lokacin da na bar duniya in dai hadisi ya tabbata confirm ba shakka to na koma masa wannan abin da imamu shafi'i ya faɗa kenan rahimahullah kenan shi hadisi shine masabarsa sawa'un ya san hadisin ko bai san hadisin ba shi dai ne masabarsa da kaga hadisi yanzu kawai kai aiki da wannan hadisin kana na aka masabar Imam Shafi'i ita an masabarsa kuma ko da ya bar duniyar nawa in ka je aiki da hadisi to yi aiki da masabar Imam Shafi'i to wannan kuma shine muka faɗa a dazu cewa dukkan malama haka suke in ka aiki da hadisi to ka aiki da masabarsu don akwai wanda ke da fahimtar cewa wai da ka saki hadisi eh, da ka saki magana su ka dauki hadisi wai ka hita masaba baka hita masaba ba kana nan a cikin masaba dukkan zaka suka wada magana ta bakwai wanda aka samo daga Imam Shafi dama Muhammad Nasir Albani ya gaya mana cewa wannan an fi samo irin waɗannan maganganu a hannunsa fiye da sauran duka shi Imam Shafi nashi sun yi yawa to Imam Shafi yana cewa idza ra'aytumuni aqulu qawlan wa qad saha an nabi sallallahu alaihi wa sallama khilafahu fa'alamu anna aqali qad zahaba ce idan kuka ga na faɗi wata magana kuma kashi hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabani abin da ya faɗa to ku sani cewa hankali na ne ya tafi ban tare da hankalin kaina don mai hankalin kansa bai faɗin magana ta sha karo da saman zuwa Allah kuma ya doge akan wannan maganar saboda ka duk inda kuka ga haka to akwai lokacin hankali na ya ɗan ɗagu ne amma da hankali na ya dawo na gano ga hadisi to confirm zan saki wancan ra'ayinawa in do in bi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba wani wanda sa bai dago a wani lokaci ka zai dago wani lokaci ka bada fatawa sai ka sai ka bada fatawa daga baya kuma sai ka gado cewa ashe ka kuskure to haka yake da ka gana fatawa kuma ta yi karo da hadisi to hankali na ne ya dago amma dai ina cikin hayyaci na to bana saki magana manzo Allah kan kuma in faɗi na ra'ayi wanda ya sha karo da na manzo Allah bana haka kaga wayannan maganganu duk masu daɗi ne wayanda aka samu daga Imam Shafi'i kaga guda wannan ita, ita ce ta bakwai ba to ga takwas yana cewa kullu ma qultu fa kana an nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli mimma yasihu fa hadithu nabiyyi aula fala tuqalliduni yace duk abun da ni faɗa kuma sai yaza aka samo wata magana daga manzon Allah wanda wannan magana kuma ta, zama ta sha bamban da abun da ni ni faɗa kuma ga shi ta inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta sha karo da abin da faɗa to fa hadisin nabi aula hadisin manzo Allah shi ya fi dacewa da abi kuma fala tuqalliyuni kar ku kuskura ku bi ni ku saki wancan hadisin ka ce a ni ai dan masabar shafi'iyya ne kuma ga abin da imamu shafi ya faɗa ni zan yi aiki da shi alhali kuma ga hadisi ya karo da shi kar ku kuskura ku yi haka inji imamu shafi ya ce a'a dauki hadisin ku je ku aiki da hadisin kar ku kuskura ku bi ni alhali ga hadisi wannan abin da imamu shafi ya faɗa kenan rahimahullah maganarsa ta tara yana cewa kullu hadisin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa huwa qawli wa in lam tasma'uhu minni yace dukkan hadisi wanda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa qawli wannan hadisi shine magana ta kuma wa in lam tasma'uhu minni ko da ba ku ji wannan hadisi a bakina to ni dai shi an magana ta ba ku ji hadisi a baki na bakan amma lalle shi ne a magana ta ni ma kaina saboda babu damar ka je ka ɗauki magana ta ka aiki da ita ka ce wai eh, shi ne masabata alhali ga hadisi a hadisin can da shi ne ra'ayina ka je ka ɗauke shi ka aje min na ra'ayi ko da baka ji na fatawa da hadisin ba ko baka ji ni baka ji ina faɗi hadisin ba to shikenan hadisin dai shine na. wannan shine imamu shafi'i kenan mun samu maganganunsa daga ɗaya har zuwa tara kamar yadda muka ambata kamar yadda muhammad nasiruddin albani ambata wannan ya nuna kenan imam shafi'i an yi samu wa'annan maganganun ta hannun safi da sauran malaman sannan maganganunsa kun ga masu matukar daɗi ne sai imami na ƙarshe cikin hudu nan shine imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wa ammal imam ahmad amma imam ahmad fa huwa aktharul a'immati jam'an li sunna wa tamassukan biha dukkan a'imman nan guda hudu to imam ahmad ya hi su tattara sunna kuma ya fi su aiki da sunnar ya fi su rubutu game da sunna ya haɗa sunnan manzo Allah da yawa a zuka mai da muka yi muku bayani babban littafinsa na al-musnad da babu wanda ya kai shi cikin littafin sunna girma to shine ce ya hi su hada littafi mai dauke eh, da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi su riko da sunna dukkanin su masu rikon sunna ne amma kuma wani ya dara wani wani ya dara wani wani ya dara wani shi yasa malamai ke karkasa su sai su ce malami na farko wanda fi kowa rikon sunna cikin alima al-arba'a al-mujtahidun wanda fi kowa rike sunna daga cikin su imamu ahmad shine number 1 mai bi masa imamu shafi'i mai bi masa imamu malik mai bi masa imam abu hanifa shi ne na ƙasan su shiku haka malamai ke wada amma dai dukkanin su malaman sunna ne kuma dukkanin su masu riko da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to imam ahmad ibn hanbal rahimahullah kana yunkir wa ba'al kutubi allati tashtamilu ala at-tafri'i war ra'yi imam ahmad ibn hanbal ra'ayinsa shi bai yadda da kai rubuta littafi ba wanda ya kumshi ra'ayi kawai ba aya ba hadisi ka ce hukuncin kaza kaza hukuncin kaza kaza hukuncin kaza kaza babu aya ba hadisi yake ba a haka kawai idan ka ce hukuncin kaza kaza sai ka kawo hadisi ko aya hukuncin kaza kaza ka kawo aya shi yasa kaga littafi ne duka hadisai ne shi shi yana ganin bai dace ba mutum ya rubuta littafi babu aya babu hadisi <laughs> wannan fahimtar sa kenan shi yana ganin ba daidai ne ba ka je ka dibi littafin ibn al-jawzi al-manaqib zaka ga wannan ra'ayi ولذلك قال shi yasa ma yake fada la tuqallidni wala tuqallid malikan wala shafi'i wala al-auza'i wala sauri wa khudh min haythu akhadhu yace kai yana gaya ma dalibinsa yana gaya ma babban dalibinsa kamar yadda ibn qayyim da jauzi ya ambata fi eh, a cikin al-ilam yana cewa kada ka kuskura kada ka kuskura kai ta kalidanci da ni ka bi ni kawai ba aya ba hadisi ka bi ni in ba da hukunci kawai ka bi ni kar ka yi haka yana gaya ma dalibinsa wala tuqallid malikan kuma karka je ka bi malik kawai malik ya faɗi fatawa baka bai da aya bai da hadisi ka bi shi karka yi haka wala shafi'i kada ka bi imamu shafi'i dukkan malamai sa ne fa wa'annan dukkanin su sa ne domin shine autan su ma shi imamu ahmad dinga shine autan su amma ka ji abin da yake fara yace duka karka kuskura ka bi su walal auza'i kada ka bi imamu al-auza'i shi ma malami sani walal sauri haka imamu sauri eh, eh, sufyanu ibnu eh, sufyanu sauri Karka bi shi wa khusu min haisu akhadhu in kana son zaman lafiya ka je ka dauko inda suka dauko kai ma ka dauka ka sha inda suka sha ina suka sha littafi Allah sunnan manzo Allah ina imam malik ke kan hujja qur'ani da hadisi imam shafi fa qur'ani hadisi abu hanifa fa qur'ani hadisi to kai ma ka je qur'ani hadisi wannan shine abinda da imam ahmad ibn hanbal ke wada rahimahullah wa fi riwayati wata riwaya ma abin da yake cewa la tuqallidi dinaka ahadan min haula Ya ce, kar ma ka kuskura ka rataye addinin ka ga ɗaya daga cikin ka mai da kai addinin ka kawai bisa ra'ayinsu su kawai yake masaba su ne yayi daidai bai yi daidai ba kai dai masabar mu kawai ita zaka bi kar ka mai da addinin kaka ma ja an nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu fa bihi duk abin da ya zo daga wajen manzon Allah da sabon manzon Allah ka je ka ɗauka kai aiki da shi sun tabi'ina na sannan tabi'ai bayan sabai sun wuce tabi'ai ar-rajulu fihi mukhayyarun an baka zabi in ra'ayin tabi'ai ne wannan zabi aka baka in ka ga ra'ayin ya daidai kai aiki in bai daidai ba ka bari amma ra'ayin manzo Allah ba zabi za a baka ba shi dole kai aiki da shi wa kana marra wata rama yana cewa al-ittiba'u an yattabi ar-rajulu ma ja'a an nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi thumma huwa ba'da tabi'ina mukhayyarun yace abinda ake nuhi da biya shine ka bi abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi abin da ya tabbata daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayan sabon bayan manzo Allah da sabansa to an baka zabi ko kai aiki da maganar ko ka ajiye maganar idan ba ta yi da maganar manzo Allah ba maganar manzo Allah ɗaya ne ba a baka zabi ita kan in ta inganta dole ka bi amma wannan duka zabi aka baka ta yi daidai ka yi aiki da ta ba ta yi daidai ka aje ta wannan abin da imamu Ahmad yake faɗa amma shi ma kansa abin da yake nufi a nan shine domin akwai magana game da cewa duk abin da ya zo daga sabon manzo Allah abin da ya zo daga manzo Allah wannan za a ɗauke shi kai tsaye aiki da shi tabi'ai kuma an baka zaɓi nan malamai na cewa akwai gyara a cikinsa gyaran da ke cikinsa shi ne, su ma kansu sahabbai ba duk abin da suka faɗa kai tsaye ya zama addini ba a in suka yi ittifaki dukka suka yi baki ɗaya to wannan ya zama addini dole a bi su amma idan suka yi saɓani wa junansu to wannan zaka nemi wanda ke da hujja dole ka bi shi bai yiwa kawai wannan sabi ya faɗi ra'ayinsa wancan ma ya faɗi ra'ayinsa kuma sai ka zo ka diba ka bincika ka ga wannan ra'ayinsa ya fi karfi bisa ga wancan kuma ka ce za ka ɗauki wanda ra'ayinsa bai da karfi a ɗauki wanda ra'ayinsa ya fi karfi daga littafi Allah ko suna manzo Allah ko su sabansu kansu manzo Allah ne kawai ke da wancan cewa shi in ya faɗi ya inganta daga manzo Allah to kenan domin shi manzo Allah abin da ya faɗa duk shine abin da Allah faɗa abu na gaba a lokacin da Imam Ahmad yake faɗa cewa su tabi'ai da suka biyo bayan sabai, maganar su an baka zabi in ta ma daidai ka dauka in bata ma daidai baka aje wannan ma akwai kuskure a cikin sa ba haka take ba biyuwa a ce duk wanda ta yi ma daidai ka dauka a wadda a daidai ba mukayyar ne kake ba maganar tabi'i da wani dukkan wani malami na duniya ma gaba daya zaka auna ta ne da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka auna ta daga Qur'ani in ta yi daidai kai aiki da in ba ta daidai ba ka aje ba wai a wanda ta yi ma daɗi ba to akwai wanda har haka idan masaba ta yi musu daɗi sai su rike idan ba ta yi musu daɗi ba sai su aje shikenan sanda ta yi musu daɗi sai su zo ka ji ana ta faɗa cewa dole ai an sa masaba malikiya nan dole sai an bita an sa masaba abu hanifa dole sai an bita an sa masaba Shafi'i an dole sai su zo suna faɗa saboda ta yi daidai da ra'ayinsu amma a lokacin da masabar ba ta daidai da ra'ayin su kuma sai su aje to ba shi kuskure ne a wace masaba za a ka auna ta ne da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi daidai da hadisi manzo Allah sai kai aiki ba daidai ba kuma sai kai kokari ka dauke ne hadisin kai aiki da shi domin ka dauki hadisin kai aiki to har yanzu masabar da ita kai aiki da ita domin ita ma masabar mai ita ya ce ɗan ka bi hadisi ka bi shi to saboda ka kenan cewa su tabi'ai an baka zabi a'a ba zabi ne aka baka ba a'a an dai baka umurni ka je ka bincika waye daidai sai ka bi shi waye ba daidai ba sai ka aji duk wanda kaga yayi daidai wannan sai ka bi shi wanda bai daidai ba kuma sai ka aje masa maganar sa wannan ita ce maganar Imam Ahmad ibn hanbal rahimahullah a wannan guri sai ruwaya ta biyu cikin ruwayoyin da aka samo daga Imam Ahmad ibn Hanbal yana cewa ra'ayul auza'i wa ra'ayu malik wa ra'ayu abi hanifa kulluhu ra'ayun wa huwa indi sawa'un wa innamal hujjatu fil asari kaji malami Allah kenan Ahmad ibn Hanbal sai ce ra'ayin Imam al-Auza'i malami ne ne ra'ayin Imam Malik malamin sa ne wa ra'ayu Abu Hanifa ra'ayi Abu Hanifa shi ma malamin sa ne yace kullu ra'ayi yace kai duk ra'ayina ne ni a wajena dukkan wa'annan malaman nan nawa Imam al-Auza'i Imam Malik Imam Abu Hanifa duk malamai na ne to duk ra'ayinsu ni a waje na ra'ayi ne wa huwa indi sawa'un kuma ni a waje na duk ɗaya ra'ayin imamul auza'i da na maliku ba bambanci maliku da abu hanifa ba bambanci abu hanifa da al'auza'i ba bambanci duka ra'ayi ne bai da bambanci kuma wa innamal hujjatu fil asar hujja ta tabbata ne a hadisi ba a ra'ayin wayannan ba wayannan maganganun su ra'ayin su ne in da hadisi ya zan hujja bai daidai da hadisi ba to ba hujja ta ba ni dai a waje nan to kaga abin da imam ahmad ibn Hanbal imam ali sunna yake faɗa sai maganar sa ta uku yana cewa man radda hadisa Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama fa huwa ala shafa halakati yace duk mutumin da ya rashin arziki ya mai da hadisin manzon Allah yayi watsi da hadisin manzon Allah ya ki aiki da hadisin manzon Allah wai don maganar wani malami fa huwa ala shafa halakati yana bisa bakin gabar halakewa yana gab da fadawa wuta Allah shi kare ni wani abun da babban magana shi kuma wannan magana haka take domin idan ka dauki maganar wani kan maishe shi maganar manzo Allah kaga ka maishe shi annabi mai da wani annabi hadari ne ko kuma ka maishe shi ma Allah domin wanda ake wa hakan ya zama magana sai ta daidai ɗari bisa ɗari a duk inda ta fito shine Allah da manzon Allah to idan ya zama yanzu kai a matsayinka na malami ko a matsayinka na musulmi ma ordinary ya zama kai ga wanda shi ne kawai 'yan kauyuka da ya faɗa ta tabbata ta yi daidai da hadisi ko ba daidai da hadisi ba ka aji hadisi annabi ka aji aya alqur'ani karara ka je ka ɗauki maganar malaminka ko ka ɗauki masabarka ka yi aiki da ita ka aji hadisi kenan kana son ka ce wannan maganar ta malamin naka kowanne ra'ayi na masabar malaminka ya fi ayar ƙur'anin daraja a wajenka ya fi hadisi manzon Allah daraja a wajenka ya fi shi cancanta da abi a wajenka wannan ya nuna baka ɗauki Allah da daraja ba ya nuna baka ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi da daraja da kima ba wanda wannan kuma yana gab da kai kaga halaka wannan shine abin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama kuma wannan shine ƙarshen maganganunsa a wannan gurin wanda Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo a wannan littafin nasa mai albarka sai dai ya yi ta'aliki bayan kawo yan maganganun ya ƙare maganganun Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal wanda su ne al'aimma al'arba'a al-mujtahidin to su ne nan guda hudun to yanzu sai ya kawo ya yi ta'aliki gaba Ya ce, tilka hiya a kawalul a'imma wayannan da kuka riga kuka jiyo su ne maganganun shugabanni manya-manyan malaman suna da duniya manya-manyan malaman da musulunci ke alfahari da su a duniya radiyallahu ta'ala anhum Allah jikan wa'annan manya-manyan malamai maganganunsu ke na wayanda ke magana fil amri bit tamassuki bil hadis wayanda ke bayar da umarni cewa a yi riko da hadisi kai tsaye wannan hayi an taklidihim duna basira kuma maganganun suna hana ka bi su ka goyi bayansu ba tare da basira ba bi ma'ana babu aya wahiya min alwuduhi wal bayan wayannan maganganun da aka samo daga wayannan shugabanni masu albarka gaskiyar magana bayyane take a hili take bi haisu la takbalu jadalan wala ta'wilan ta hanyar da wa'annan maganganun idan mutum ya karance su ko ya ji su ko aka karanta masa su ba sa iya karɓa wani jayayya ko ni ta'awili maganganu ne kai tsaye suna bada umarni a bi manzo Allah wa alaihi malaki akan haka fa inna man tamassaka bi kulli ma sabata fi sunna duk mutumin da Allah ya masa gidan doguwa Yan rike abun da ya tabbata a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau khalafa ba'd aqwalil a'imma koda ku yayi karo da wasu daga cikin maganganu wa'annan manya-manyan shugabanni masu albarka ya zama kayi riko da hadisi kai riko da sunna amma hadisin ko sunnan ya shi karo da maganganu wa'annan shugabanni masu albarka to la yakunu mubayinan li mazhabihim wannan bai sa a ce wai wannan mutum ya saki masabarsu ya nisanki masabarsu a'a wala kharijan an tariqatihim bai sa kuma a ce wannan mutumin wai ya fita ɗariƙarsu su ta masabarsu bal wai ya fita hanyar su bai fita hanyar su ba bai fita masabar su ba bal huwa muttabi'un lahum jami'an a'a yana dai biye da su ne gaba ɗaya mai biyar hadisin manzo Allah Shi ne mabiyin masaba na hakika ne mabiyin masabobin na hakika wanda ke bi da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wa mutamassikun bil urwati wusqa allati lam fisama la kuma ne ke rike da egiyar nan mai karfin da wanda ke riko da ita ba ta kace masa za ta ja shi zuwa aljanna kai tsaye wanda Allah ke faɗa akan ka akanta kad tabayyana rushdu min al-ghayy faman yu'min billahi wa yakfur bit tagut faqad istamsaka bil urwatil wasqa lan fi samalaha addini ya riga ya bayyana wanda ya kafirce ma dagutu wa yu'min billah yayi imani da Allah faman yakfur bit taguti wa yu'min ya kafirce ma dagutu yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wasqa yayi riko da yagiya mai karfi to wanda duk ya rike sunnan manzo Allah Shi ne wanda ya riko da ya giya mai karfin da ba ta kacewa kuma shi ne ke tattare da wa'annan masabobin ke biye wa'annan masabobin gaba ɗaya bai saki masaba ko guda ba cikin wa'annan masabobin domin dukkan masabobin jagorori masabobin mabiyan sunan manzo Allah ne kuma sun kira cewa abi sunan manzo Allah ka kazalika man taraka sunna as-sabitata li mujarrad mukhalafati hali qawlihim amma wanda shi kuma ya bar sunna ya bi ra'ayinsu kuma ya tabbatar da ra'ayin nasu ya yi karo da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar sunan wai don sunnar ta saba ma magana su wannan shi ba za ka ce masa ya rike sunna ba wannan ba za ka ce masa ya riko da ya giya mai karfin da ba ta kacewa ba shi kan bai rike sunna ba shi kan bai rike sunna ya giyar da ba ta kacewa ba ya ɗauko da ba ta bullewa ya ɗauko ya giya wadda ke kacewa maras ƙarfi ya saki sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda maganar wani daga cikin malamai wannan yana daga cikin mutanen da ke cikin hadari mai matukar girma bal a malamai ce huwa bi zalika asil lahu shi ma ba masu bi ba a'a ya saba musu domin su sun ce kar a bi su idan magana su ta saba ma hadisi kai ko kace a'a sai ka bi su yanzu kenan ya nuna ka saba musu ka saba musu wa mukhalifun liqwalihim almutaqaddima kuma lallai ne ya saba ma maganganun da suka gabata maganganun wa'annan magabatan duka ya saba musu domin sun ce ka bi manzon Allah ka saki maganar mu kace a na ki biyan manzon Allah ku dai zan bi kai musu da'a yanzu kawa Abu Hanifan da ka bi adalci ko kawa Imam Malikin da ka bi adalci ko kawa imamu shafi adalci ya ce kakkabi shi ka bi manzo Allah kakkiya ka masa adalci ba kai masa adalci ba kuma ba kai masa biyayya ba kuma kai ba masoyinsa ne ba waye masoyinsa Mai biye sunnan manzo Allah shine masoyinsa wa huwa bidhalika asul lahum ya saba musu wa mukhalifun liqwalihim almutaqaddima ya saba maganganun su da suka gabata wallahu ta'ala yaqul ga Allah yana fada fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضينا ويسلموا تسليما fala wa rabbika a'a ina rantsewa da ubangijinka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma na hum. lalle ne ba za su zama masu imani cikakken imani ba sai lokacin da suka mai shi ka kai ne za ka yi hukunci ga dukka abun da ke gudana tsakaninsu inda suka samu sabani wa junansu to lalle ne za su dauko littafin ka su yi hukunci da wannan abun za su dauko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dauko su hukunci akan wannan wannan shi zai tabbatar da imani su bayan wannan kuma ba wai bayan sun yi da hukuncin ba a summa la yajidu fi anfusihim arjan mimma qadaytu yusallimu tasliman bayan su yi da kai musu hukunci kuma idan kai hukuncin ba za su samu wata damuwa ba a cikin zukatansu ga wannan hukuncin naka kai kuma bayan wannan ma wayi sallimu taslima suna miƙa wuya miƙawa game da hukuncin da kai za su gamsu ɗari bisa ɗari ga wannan hukuncin da kai wannan shine sifa ko kuma ɗabi'a ta musulmai cewa a duk lokacin da Allah ya hukunci ko hadisin manzo Allah ya hukunci to za ku yarda da wannan hukuncin kuma ku miƙa wuya to wannan kuma shi ke tabbatar da imanin ku haka kuma Allah ke faɗa فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم lalle ne wayanda ke saba ma umurninsa umurni wane ne umurni manzo Allah sallallahu alaihi wa su ji tsoro an tusibahum fitna kada wata fitina ta same su fitina malamai su yi sabani magana mafi inganci ko dai ya zama su zama mushrikai saboda sun saba manzo Allah sallallahu alaihi wa su fada cikin kangin shirka Allah shi kare ko kuma a'a Allah karkatar da zakatansu su kasa gane inda gaskiyar ta yi saboda sun sa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don da duk lokacin da eh, gaskiya ta zo maka kai tsaye ga hadisi ga aya ka kiya kake karya ne to daga nan kuma sai Allah sai ya karkatar da zuciyarka sai zan ba za ka ma gane gaskiyar ba ko Wani lokaci duk lokacin da aka yi maka wa'azi ba za ka gane gaskiya ba saboda ka riga tun farko kace karya ne kace ba daidai ne ba kamar lam yu'minu bihi awwala marra kamar saboda ba su yi imani da shi ba farkon lokacin da karanta musu sun karyata to daga nan an ba fitina kaga sai fitina same su saboda kaga saba ma hadisi manzo Allah zai sa zuciyarka ta yi tsatsa sai sa zuciyarka ta ki gaskiya ya zanga gaskiyar ki da muzu kamar kuma sai ka zo ka mirje idanu ka ce karya ne aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba ma mai radadi sai ta same su a ran tashin kiyama kenan a lokacin da za su shiga wuta gaba ɗaya Allah ka kare mu قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ta'ala. ibn rajab sai daga cikin manya manyan malaman hadisi ƙwararru eh, tabbatattu tsayayyu ibn hajab alhambali mai biyar masabar Imam abu ahmad ibn hanbal yana fada wajibu ala kulli man balagahu amra rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ke zama wajibi ga dukkan mutumin da umarnin manzo Allah ya isa umarni Allah ga al'umma ya karanta da al'umma wannan bayani wannan hadisin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yansaha lahum kuma yi fiha wa ya'muruhum bi ittiba'i amri kuma ya basu umarni cewa lalle ne mu tashi tsaye gaba ɗaya mu bi umarni wa ina fa zalika ra'ayu azimin min al'umma, umma ko da ko wannan hadisi ya saba ma wani babban mutum cikin al'umma babban malami babban waliyi babban eh, shugaban masaba ki babban gwamna babban shugaban kasa kowa ne ne ra'ayinsa yi karo da na manzo Allah kar ka yi tsoron tashi ka gaya mutane abun da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin duk mai girma bai kai girman manzo Allah ba fa inna amra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a haqqu an yu'azzama wa yuqtada bih shi ya fi cancanta da a girmama shi ya fi cancanta da yi koyi da shi min ra'ayi ayi mu'azzamin daga ra'ayin kowane wani wanda ake girmamawa ake ganinsa da girma dukkan girmansa ra'ayin manzo Allah ya fi shi zama mai girma wanda wannan ra'ayin na wani babban mutum qad khalafa amrahu fi ba'd al-ashiya'i khadan wanda ya saba ma wani umarni daga cikin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kuskure domin wa'annan ba sa saba manzo Allah digangan dukkan wa'ina ayyuma da kuke ji muna magana a kansu ba mai sa manzo Allah digangan sai dai kuma matsayin su na iyayen adam ba su wuce su yi kuskure ba amma digangan a'a dukkanin su malaman sunna ne kokarin su su bi sunnan manzo Allah amma kuma kasancewa su iyayen adam kuni otan wata rana akan samu inda za su saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kan lokacin da aka samu hakan kai ba kai wajibin ka ne ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Wa ومن هنا رد الصحابة ala بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة muke ganin cewa wasu daga cikin sahabbai da dama sun mayar da dukkan wata magana da ta saɓa ma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattar sunna haka kuma da suka biyo bayan sabon manzo Allah su ma haka muka gani suna sakin maganar kowane ne wadda ta yi karo da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su dauki sunna su yi aiki da su sabai mun ga haka gare su mun ga tabi'ai su ma suna haka wa rubbama aghladu fi raddi wani lokacin ma zaka ga sun kaurara harshe a wajen raddin ba sa sassautawa la bugdan lahu ba wai suna kin wannan mai magana da ta sha karo da ta manzo Allah bane don dai son bal huwa mahabubun indahum a suna son sa mu'azzamun fi nufusin suna ganin girman sa lakin sai dai rasulullahi ahabbu ilaihim manzo Allah sun fi son sa fiye da kowa ne ka dauka kana so Abubakar Siddiqu eh lalle kana son sa amma son manzo Allah ya ci son Abubakar kana son Umar eh lalle ne amma tabbas manzo Allah ya wuce Umar to idan aka ce ma wa'annan khulafa'ur rashidun ma gaba ɗaya ɗauko su wajibi ne mu susu su wajibi ne mu bi su so amma kuma dukkanin su son su tabi'a ce ga son manzo Allah son manzo Allah tabi'un ne ga son Allah to kaga dukkanin su su kai manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama saboda wajibi ne mu yi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma kar ya zama mun saki sunnar manzo Allah don maganar wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai wanda wannan maganar kuma wato ga hadisi tabbatacce mu dauki magana sama yake da ita ko wane ne ma domin uh, daukar maganar sama ba son sa ne ba son sa shine ka dauki maganar manzo Allah shi kuma kai masa kyakkyawar addu'a wannan shine nuna kana son sa wa amruhu fawqa amri kulli makhluqin umarni manzo Allah yana sama umarni dukkan wani makhluki ko wane ne Fa'iza idza araba amrur rasuli wa amru ghairihi idan umarnin manzo Allah da umarni wani wanda ba manzo Allah ba suka sha karu fa amrur rasuli aula an yuqaddama wa ba umarnin manzo Allah shine fi dacewa a gabatar da shi kuma shine yafi cancanta da adishi wala yamna'u min zalika ta'zimu man khalafa amrahu wa in kana maghfurullah kuma wannan baya hana ka girmama wannan da ka ga maganarsa ta sha karo da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka sani ka sani ka kwanda sani cewa wannan bawan Allah ah, a yahi masa ma kun gama ka gama ya magana ta sa wanta manzo Allah Allah yahi masa domin shi iya kokari yayi domin ya bi sunnan manzo Allah amma kuma sai yi kuskure wanda kuma yi kuskure bayan ya iya kokarin sa ba digangan ba yayi ijtihadi yayi kuskure to da nafsi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yahi masa bayan ma Allah ya yahi masa kuma Allah ya bashi lada daya domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza ijtahada al-hakim fa a asaba falahu ajrani wa idza ijtahada al-hakim fa akhda falahu ajrun wahid idan mai hukumci mai ijtihadi sai daga cikin manya-manyan malaman da suka suke kokarin shiga Qur'ani da hadisi su tsakullo muna hukumci hukumci ji kuma ya shiga yayyayye ya hukumci sai zan kuma yayi daidai to zana da lada guda biyu amma ya je ya yi iya ƙoƙarinsa ya shiga ƙur'ani ya shiga hadisi ga harshen larabci ga menene ya har haɗo domin ya tabbatar da hukunci sai ya tabbatar da hukunci sai aka yi rashin sa'a kuma sai yi kuskure to wannan kuma shi kuma yana da lada ɗaya kaga wanda har aka ce an ma ba shi lada ɗaya shi ba wato an yahi masa bane a riga an yahi har an ba shi ma lada ɗaya to wannan haka ne hadisi ya nuna saboda kaga bai kamata idan kaga wani daga cikin manya-manyan malaman nan sai wani hukunci wanda ya karo da hadisi ko kuma bai diri da hadisi ba ga hadisi eh, bai kamata ka dauke ka ce musu eh, ka walakanta su ba bai kamata ka dauke su ba masu kima ne ba a wajenka a kima suna nan a idanunka ya ci gaba da zama a zuciyarka amma ka dauki hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai aiki kuma ka ci gaba da girmama su kuma da kudurtawa a rayuwarka lalle ne Allah ya riga ya yahe musu bal ba ma ya yahe musu ba ya ma ba su lada Balzalikal zalika al-mukhalifu al-maghfur lahu la yukrahu la yakrahu an ba ma wannan ba shi wannan din da ya saba manzo Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda babban malamin da yazo yayi wannan ijtihadin bayan an gafarta masa bayan har an bashi lada to shi ma kansa baya kyamar ka kyale maganar saka ka dauki ta manzo Allah domin dama abin da ya kira kenan cewa idan maganarsa ta sha karo da ta manzo Allah ka daje tashi ka dauki ta manzo Allah ka yi aiki da ta saboda babu ɗaya daga cikin al'aimma wanda ke shawar ka ajiye maganar manzo Allah ka dauki maganarsa a'a ba wanda ke kyamar kuma ba wanda ke kyamar ka aje maganarsa ka ɗauki ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mai shawar ka aje maganar manzo Allah ka ɗauki tashi ba mai son haka dukkaninsu suna buƙatar ka aje magana su domin ka ɗauki ta manzo Allah na'am idan zahara amrar rasuli sallallahu alaihi wasallam bi khilafi idan ga hadisi ya bayyana da sabanin tashi magana to baya kiyamar ka aje magana sa domin ka dau hadisi ka aiki da shi qultu muhammad nasiruddin albani rahimahullah sai ke cewa kaifa na zalika ya suke kiyamar wannan wancan magana da muka ambata duka magana ce ta al-hafiz ibn hajar al-hanbali fa to yanzu sai Muhammad Nasiru Albani shi ko yake so ya yi ta'aliki da maganganun da shi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya ambata tun sadda yake fal wajibu ala kulli man balaghahu amr Rasul sallallahu alaihi wasallam har zuwa nan da muka ce wato bal zalika al al-maghfur lahu la yakrahu an yukhalifa an yukhalafa amrahu idza zahara amr rasul sallallahu alaihi wasallam bi khilafi su daga wannan wannan magana duka mai tsawon nan da muka hakaito ta al-hafiz ibn hajar al eh, bayan ya kare ta muhammad nasuddin albani sai dawo yana ta'aliki me yake cewa yace ya yakrahu na zalika ya ma za a yi su kyamaci wai ka aje maganar su domin ka dauki ta manzo Allah ai ba sa kyamar haka gashi ma wa qad amaru bihi atba'uhum su ne suka ba mabiyansu wannan umurni kama marra kama yadda ya gabata can dukkanin su mun ji maganganunsu. wa aujabu alaihim an yatruku aqwalahum al-mukhalifa lis-sunnah kuma sun wajabtar da lalle a bar maganganunsu da suka saba sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka ga hadisi ya tabbata ga maganar imamin ka ka dauki mana imamin ka ka saki ta manzo Allah sun ba da umarni kar yi haka ka dauko maganar manzo Allah ka yake bal inna shafi'i ya rahimahullah ba ma wannan ba imamu shafi'i ma kansa na uku din su amara ashabahu an yansabu as-sunna as-sahiha ilaihi wa law lam ya'khudhu biha ya bayar da umarni cewa a jingina sunna ingantatta zuwa ga masabasa ko da ko bai aiki da ita ba ko bai aiki da wannan sunna ba kawai a dauke ta ce ta masabarsa inda har ta inganta haka ya bada umarni saboda ka duk inda ka ga suna ta inganta kawai ka yanke cewa masabar imamu shafi'i ce shi ka fahimta sace ko da ya ko da ya bada wani fahimta can daban wanda bai da hadisin ba au akhadha bi khilafiya ko ku ya aiki da abin da ya sabani sunnar to har yanzu dai shi dai matsayin sa na can rike da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi haka ya fara walidhalika wannan ma shi yasa ma lamma jama'a al-muhaqqiq ibnu daqiq al-eid rahimahullahu al-masail allati khalafa madhhab kull wahid min al-a'immati al-arba'ati al-hadith as-sahiha fiha infiradan واجتماعا في مجلد ضخم قال في أوله sa. ɗaya da cikin manya-manyan malamai muhakkikun ibnu da idi lokacin da ya tattara wasu matsalolin da mashabobi suka saba musu kuma ga hadisi a kansu haka kawai akan haka kawai yayi rubutu ce masail allati khalafa fiha kulla mashabin mas'awatun mas'alolin da shugabannin mashabobi suka saba masunna a cikinsu. ko ne ɗaya daga cikinsu yana alal infiradi ko kuma ya zama gaba ɗayansu infiradin shima'an kenan ya zama ɗaya daga cikinsu ya saba ma hadisi ko kuma a dukkansu sun saba ma hadisi a wannan matsala haka ya haɗa wa'innan matsaloli sai kawo matsala ce to ga matsala kaza cikin imma wani ya saba ma wannan ya saba ma hadisi game da ita ya bi ga ra'ayinsa ga hadisi Eh, eh, wata matsala kuma in ya kawo ta sai ce to ba wani kaɗai ba da wani da wani da wani sai ambace su duka wata matsala kuma idan ya kawo ta sai ce to dukkaninsu gaba ɗayansu sun saba ma hadisi game da wannan ga yadda hadisi to wannan shine abin da ya yi rubutu mai wahala rubutu mai zurfi wanda ke kumshe da ilmumuka masu zurfi irin da kai idi ya yi kokarin ya hada wa'annan matsaloli a cikin littafi kuma ya bar shi matsayin mujalladi ɗaya amma babban mujalladi mai girma kwarai da gaske ya faɗa a farkonsa domin mukaddima suke cewa inna nisbata hadhihi almasaila ila al-a'immati al-mujtahidina haramun yace wayanna matsalolin da muka tsagullo muku inda shugabanni suka sassaba ma hadisi manzo Allah a wajen fahimtar su haramun ne ka jingina su zuwa ga wayannan mujtahidan ka ce ga masaba su alhali kuma ka tabbatar da lalle sun saba mahadisi a wannan gurin haramun ne ka yaka wa innahu yajibu alal fuqaha'i wajibi ne ga malaman fiqh al muqallidina lahum wayanda ke takalidanci da wayannan malaman masu kokarin yada masabar su ma'rifatuha wajibi ne su san wayannan mas'alolin da wayannan shugabanni suka saba mahadisi a cikin su li'alla ya abuha ilaihim don gudun kada su ɗauki wa'annan matsalolin su jingina su ga wa'annan malaman magabata suke masaba suke alhali kuma sun saba ma hadisi a wannan fahimtar to kar ka kuskura ka jingina shi zuwa cewa wai masaba su ne fa yakzibu alaihim don za su yi musu ƙarya ta hakan domin su sun ce idan hadisi ya tabbata shine masaba su to kaga kenan yanzu sai ga hadisin ko ya tabbata to wajibinka ne ka ce wannan hadisin shine masabarsu suka ce idan maganganunsu sun yi karo da hadisi to ka aje maganganunsu ka je ka ɗauki hadisi to yanzu idan ya zan ka ce a'a wancan da shi ne ra'ayinsu kaga kenan kamar kana son ka ce musu ƙarya suke yi kamar kana son ka ce sun saba ma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan kuma kaga ka musu kariya tunan su su riga sun tabbata ma da cewa duk hadisin da ya tabbata to shine masabar su kuma sun ce baya lasta gare ka ka jingina musu wata matsalar da baka san hujjar su ba idan kuma hujjar ta su ta inganta da suka kafa hujja ta inganta daga manzo Allah wannan shine zaka bada fata cewa su ce amma idan za suka bada hujja kuma hujja bata inganta ba ga hadisi manzo Allah karra to wajibin ka ne ka ce a waccan fahimtar da aka ga cewa kamar fahimtar su ce ba ta su ce ba wannan ita ce masa basu to wannan shine abin da ibn zaqiq al-idi ya ambata cewa wajibin ka ne a duk lokacin da ah, ka fahimci wa'annan matsaloli to haramun ne ka ɗauki wa'annan matsalolin ka jingina su ga wa'annan shugabannin ka ce wai nasu ne haramun ne gare ka Allah samu gani daga wannan gurin kuma sai Muhammad Nasiru da Albani sai wani unwani inda yake cewa tarkul ataba'i ba ba a kawali a imatihim ittiba'an lissunna wasu daga cikin mabiyan wa'annan masabobin mabiyan jagororin wa'annan masabobin kama almajiransu kama inda suka biyo ba su da dama mun ga inda suka bar maganganu wa'annan shugabannin domin su samu damar biye sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dama malamin nasu eh, zai ba su fatawa kamar a ce Abu Hanifa wanda shine ya girme su duka ya ba da fatawa sai kaga ɗalibin Abu Hanifan wanda ke karatu a hannun abu hanifan wanda ya amfana da abu hanifa ya yi karatu gare sa ya yi masa ijaza sai ce sai shi ko ya saba ma abu hanifa kai tsaye tun abu hanifa ma yana da rai ya ce bai da ra'ayin sanan ba saboda ya saba ma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan zai bi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama an samu hakan dukka a'imman guda hudu din al-a'immatul al-arba'a al-mujtahidun din nan guda hudu din da ma karin su Imamul Auza'i da karin su Dawud da zahiri da ƙarin sauran uh, uh, sufiyanu sauri dukkansu an samu ɗaliban na saba musu saboda biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam walidhalika kulluhu kana atba'ul a'imma kuma haka ne dukkan mabiyan wa'annan a'imma suka kasance in yi Muhammad Nasiru Albani har Allah ya kawo aya inda Allah ke cewa sullatu minal awwalina wa min minal akhirina kaso mai yawa zaka same su cikin mutanen farko Eh, sannan kuma kaso karami karam wato karamin kaso shi kuma zaka same shi shi ko suka biyo daga baya kina anan yana ci nuhi mafi yawa wa'anda zaka ga sun saba ma maganganun shi gabanin su domin biya sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to mafi yawan su sune magabatan kenan ɗaliban wa'annan a'imma din nan ɗaliban wa'annan magabatan da suke rayu tare da su to daga nan kuma wa'anda suka biyo daga baya to su ku an samu kaɗan daga cikin su ba sa da yawa domin inda matsala ta fi kamari wa'anda suka biyo daga baya almuta akhiri na dinnan wa'anda suka biyo baya baya su ne ke kokarin saba ma manzo Allah domin biyar maganganun wa'ina al'aimma amma su ɗaliban nasu da suka yi karatu a hannunsu su ne almutaqaddimu na dinnan zaka same su eh suna biyar wa'annan malaman su amma kuma a lokacin da suka fahimci ra'ayin malaman nasu ya yi karo da hadisi to za su aji ra'ayin malami nasu sai su ɗauki hadisi masu yawa cikin wa'annan ɗaliban wa'annan a'imma haka suke amma an samu masu iri wannan fahimta kaɗan cikin mutaakhiruna ba sa da yawa wanda nan aka samu matsala zaka ga mafi yawan su ba haka suke ba suna kokarin dai dole dole sai an bi ma wannan masabobin koda ko sun yi karo da hadisi la ya'khuduna bi aqwali aymatihim kullaha su wa'annan makusantan magabata da sauran wa'anda masu biyu biyo ba gare su yan kaɗan to ba za ka same su suna biyar maganganun magabatan nasu ba a bal qattara ku kafiran minha a mafi yawan maganganun nasu ma sun bar su lamma bahara lahum mukhalafatu hali sunna lokacin da saba ma sunna ga wa'anda maganganun ya bayyana gare su lokacin da ya bayyana gare su cewa lalle maganganun sun saba ma sunna manzo Allah to sun bar su domin biya sunna hatta annal imamaini Muhammad ibn al-Hasan wa Aba Yusufa Allah kad khalafa shekhahuma aba hanifata har ma gashi mun samu wa'ansu malamai guda biyu al'imamai ne Muhammad ibn al hasani da shi da Abu Yusuf Allah ji kansu da rahama manya-manyan ɗaliban Abu Hanifa ne Abu Hanifa bai da ɗaliban da suka kai su guda biyu shi yasa ake ce musu al'imamai ne su biyu din nan Muhammad ibn al-Hassan da Abu Yusuf wayna dukkanin su manya-manyan malamai ne kuma ɗaliban abu hanifan da abu hanifan bai taɓa samun ɗalibin da kai su girma ba amma gashi ɗaliban nan nasa sun saba ma abu hanifa fi sulusil mazhabi cikin kashi uku na masaba to sun ɗauki kashi biyu ne kashi guda duk sun saba masa kenan kashi ɗaya bisa uku ne suka yi muwafaka da abu hanifa cikin masabarsa kashi ah, kashi biyu bisa uku ne suka yi muwafaka da shi kashi ɗaya ko duk sun saba masa to kaga wannan yana nuna ma cewa suna biyar suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Abu Hanifa kamar yadda muka gabatar cewa cikin wayannan al'aimma ya fi su duka amfani da ra'ayi ya fi su amfani da shi yasa ake ganin mafi yawan masabarsa takan sha karo da hadisi fiye da sauran masabobi to shi yasa kaga wayannan dalibansa guda biyu sun saba masa a cikin ra'uyansa kusan kashi ɗaya cikin uku na masabar gaba ɗaya wa kutubul furu'i wato littafan furu'a wato littafan eh, fikihu na wannan masaba ta abu hanifa da sauran ma littafan furu'a za su kafibatun bayana zalika za su tabbata ma bayani da wannan kenan sun isa su yi ma bayani cikakke game da lalle wannan hukunci ko kuma wannan bayani da muka ambata wana wa hada yuqalu fil imam al-muzni haka ake faɗa ga imamul muzuni shi ma kansa ya saba ma wato malaminsa imamu shafi'i ya saba masa gurare daban-daban wa ghairihi min atba shafi'i da wani daga cikin imam dalibai na imamu shafi'i bayan imamul muzini kamar yadda kaga can abu yusuf da wannan sun saba ma malami nasu abu hanifa to haka kuma idan ka dawo shi ma imam ah, shafi'i shi ma kansa zaka ga ɗalibansa da dama sun saba masa inda yi karo da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh, daga cikin sa akwai al-imam al-muzni shi ma zaka ga lalle ya saba ma imam shafi'i da dama wa ghairi walau zahabna nadribu ala zalika al-amsilata la dalabin al-kalam da zamu zo mu ci to zamu rinka kawo ma misalai ga wayannan malaman da inda suka saba ma malaman su inda suka saba musu da abin zai mana tsawo kore da gaske domin maganganu ne da dama matsaloli ne da dama inda suka saba ma malaman su saboda ganin malaman su sun saba ma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wannan idan muka ce zamu ci gaba da kawo ma za su yawa kore da gaske wala kharajna bihi amma qasadna ilayhi fi hadha al-bas min al-ijaz da mun fita kuma ga abin da muke bukata domin mu manuhar mu shine mu takaita to idan kuma ya zama mun ce za mu ci gaba da kawo ma to kaga babu batun takaitawa kenan to kaga da mun fita bisa ga abin da muke bukata amma dai a hakan sir ala misalaini isnaini bari mu kawo ma misalai guda biyu kacal sauran kuma zaka je cikin littafan shari'a ka je ka dauko su ka karanta sannan ka gani da kanka amma dai zan kawo ma misali guda biyu kadai da yarda Allah wani sati zamu tashi bisa ga wayannan misalan guda biyu abubuwan da makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi ya yi muna ana zamu zakatawa insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik